أما بعد السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته هما غوات شعبانا بالبركة آه يو الحميس جنا وكما يمتن الحميس دارن جنا يوم غوات شعبان

hudu a kitabul biyu na bi za mu tashi babu babu dai izar'i da ta'ani kai kailan babin hukuncin tsere da shuka shi shine dai muhadara <clears throat> abinda muka karanta a bayan bai'ul muhadara kuma yana kore shar ba tare da cinsa ya bayyana ba shine muhadara idan kuma cinsa ya bayyana muka ce to ya halatta a sayar amma da sharaɗi da kuɗi ba da abinci ba na fata mun gani ana nawa ka saya gashi shinkafa ce ta nuna wata kusa nuna Kuma masara kowa ya ga gashi nan ta bayyana bada salahuha sai ciniki da kuɗi babu laifi amma ina da masara a ƙasa zan aunan mata wannan ne ba a so sannan masu ce babu bai izar ibi ta'ami kailan ta'ami kailan da abinci ne da ba a auna shi shine ba a so قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر قال ليث يا رواية daga نافع kenan ba su iya fahimta duk wa'annan classmates ne na su imam malik qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar yace annabi yayi hani anil muzabana game da cinikin muzabana an yabi a samara ha'iƙihi shine mutum ya sayar da ɗan itacen da ke sama na lambunsa ko kana nakhlan inda dibino ne da tamrin ya sai da shi da dibino a ƙasa bushashe kailar wanda ba a auna wani kana karnan in gina ne an yabi a hobi tafid da sayar da shi da bushashen karni shine ne kailan aina wani kana an in shuka tefa, gero dawa masara an yabi a hobi ba'a ne, na ha an zalika kullum annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam babu in nakli bi aslihi babu sayar da dibino kacokan ɗinsa wato bishiyar kacokan shi ne bi aslihi a gona ta nan duk abin gurin nan dibino ne na riga na gama komai zo ka saya shi bayan an yi cilili an gama duk wahala قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر كما دونتم إسنادي قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الكوفي malamin duka waɗannan wato kutubu a sita banda abu abdullahi al-kazwini ibn majah shi kuma daga laifu daga nafi daga ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyun imri'in duk mutumin da abbara nahlan ya gama kilolin bishiyar bibirinsa ya gama duk talƙish da duk abin da zai yi na barbararsa ya gama wahala kuma ba a aslaha sai ya sayar ba ɗan itacen ba gaba ɗaya walillabi abbara kamar nahal wannan ‘ya'yan itacen da aka gama wahala na mai gona ne wanda ya sayar ba na wanda ya saya ba ne Allah an yi tsari sai in mai saya tun fila fili a wajen ciniki ya sa sharaɗi ya ce har da ‘ya'yan itacen na saya babu dai il muhadara babin cinikin muhadara shine dai wancan da muka faɗa a can ƙasa na yace al muhadara bai usimari wal hububi hudaran ko khadiran lam yabdu salahuha lam yabdu salahuha cinikin ɗan itace da duk wani harka ta hubu gero dawa masara shinkafa da sauransu yana koransa shar cansa bai gama bayyana ba wani shine muhadara ala na ishaq bin wahbi قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي بابانا يونس ابن يزيد الأيلياء يمين قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة إسحاق أن أبو طلحة أبو طلحة بابا رميساء ما مجر رميساء مجر بابر أنس الأنصاري كما يرويت إسحاق بن أبي طلحة دقى أنس أم مالك ɗan gidan rumin sa'ud wata ummu sulaim annahu qala yace ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana muhaqala cinikin kayan abinci yana zangarniya al muhadara cinikin kayan abinci yana kore shar wal mulamata cinikin tabawa mun yi magana a kansa ko shafawa wal munabada cinikin watsawa ko jefawa wata hanyar jefa dutse ko jefa tufafi cewa inda ya na jefa maka ciniki ya fada wal muzabana da wancan muzabana sai da dan itace shi muka fassara a sama an yabi a samar ha'itihi in kana nakhlan bi tamri wa in kana karman an yabi'ahu bi zabibin khayla قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميدي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر نبي أهان سيد أن إتا تنبيينه حتى يزهو سياي جاجا جاجا أو يلا يلو دا على من يشاء وقلنا لأنس مكتو أنس ما زهوها وإن زهوها قال تحمر وتفر أي جامنا أي يلا يلو ara'aita in mana Allahu kamara yanzu kana ganin inda Allah zai kaddara hana yiwuwar ɗan itacen bima yastahillu mala akhika ko bima tastahillu mala akhika ta me za ka halatta cin dukiyar ɗan uwanka kuma ka riga ka karɓi kuɗin shi babu bai'ul jummari wa akalihi babin halattun sai da aljummari an karanta hadisin jama'a cin a cikin kitabul ilmi ma'ana reshe ko wani nonon dibino na musamman a tsinko shi wato zarbar dibino ya halatta a sai da shi ma'ana kamar ka ce ko wannan ɗan zarbar dibino wannan ɓangaren nonon dibino nawa ka siya in yanko maka shi wa akalihi kuma ya halatta mutum ya karye ya zo ya rika ci ko ya bayar ko ya ci ko wani abu na fata mun gane bai ta ce jummar a can kasa yake jam'u jimara jam'u ne na jimara wa hiya qalbun nakhla wa shahmuha shine qalbun nakhla kamar zuciyar dizinan da ainihin shahmuha wato bi ma'ana ɓarzonsa ma'ana dai a yanko wani ture a tsayar. <clears throat> Ala haddasa Abul Wali, ala haddasa na Hisham ibn Abdul Malik, ala haddasa na Abu Awana, an Abi Bishir, an Mujahid, an Ibn Umar radiyallahu an haƙala. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Kunta inda Nabi, sallallahu alaihi wa wa sallama. Ina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. wa huwa ya'kulu jummaran yana cin wannan zarbar dibino da aka yanko fa qala sai annabi ya yi wata magana wannan magana san take ko ba san ba ce kazala ya ci dubu dibino yana cin dibino ko faɗo wata magana ita nuna shajari shajaratan a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya asanci ya halaka ko ko ba na ƙasa ba ce a cikin bishiya ko ta bishiya karrajulun mu'min albarkarta fiye da kasan mu mutum mumini don mutum mumini ne albarka ne musulmi mumini yana da albarka yani mahma kana sai annabi ya shiru a haka ya ce ku gaya min menene ita a cikin kitabul ilm ana an aqula abdullahi dan umar yace yi niyyar in ce hiya nakhla ai dubi ne ce ita ga Allah yake ci a lokacin sallallahu alaihi wa sallam alaihi fa idza ana ahadathuhum na gani ne yaro matashi a cikinsu. su duk iyayena ne su umar ne a gurin ya kamata in yi magana ba to har a wancan hadisi annabi mutane suka kai ba wannan ya ce gauri ba ce wannan ya ce ka zari aka yi ta ambatan da abin nan bishiyoyi da doya ba wanda ya tanka ya zala yana cin dabino duk abin naku bai zo abdullahi dan umar ya ce ina son faɗa amma ina jin kunyar manyan mutane ne a gurin ka ga a'a kenan da biyayya duka daga baya ya na so in faɗa abdullahi ɗan umar yake faɗin haka sai sai na umar yace ai da ka faɗa tunda harka ce ta ilimi da abin ya fi soyuwa a gare ni sama da duniya da abin da kike a ce ɗan umar ne ya ce to sai na zala yake kun ba ni gari suka ce eh qala hiya nakhla annabi ya ce ai divino ce yana da albarka ka kowane irin yanayi babu man ajara amra أمر الأمصار على ما يتعارفونه على ما يتعارفون بينهم البيوء والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومغايبهم المشهورة أنا أقول أبدا أكي تسمى أرتي هو آدة العرف a wurin malamin, usul wani lokaci muhakkama akan yanke hukunci da urfi mai urfi shine al'adar gari al'adar mutane abin da aka tarar da gari aka taso tun cile ba bi a zai bada iyaye da takalmi. ana wajen tufafi ne wajen mu'amala ne wajen yau da kullum mai al'ada ta gudana ake yi sai idan ba ta saba shari'a ba shari'a za ta tafi akan wannan urfi wani lokaci ma urfin ake kalla saboda shari'a tana magana ne da harshen jama'a alal misali maganar da Allah ya akan ƙasar cewa in kuna a halin tafiya babu laifi an taɓa suru nuna salati in khiftum an na kuma na kafaru ana babu laifi ko kasar a halin tafiya to tafiya tafiya Allah ya ce hadisai na tafiya suke to ayin annabi yayi tafiya tafiya koma urki inji ibn inji shaykhul islam ibn taymiya cewa me ya tafiya a urki ta ce ba haushe in yace na tafi unguwa me yake nufi zan je unguwa da Allah kafin na dawo a yi kaza amma yace zan yi tafiya gobe akwai banbanci. tafiya da kuma zuwa unguwa watakila unguwa ba zai bar garin ba watakila ko da ya bar garin da ya wuce ɗan ciki kaɗan ba amma yace zan yi tafiya to kila za ka harsashen da jaka da menene kila ma kwana zai je a can ko kwanaki da ka gan shi na da jaka ina za ka je ne ai zan yi tafiya ne ai ba kai ba sai unguwa zai je ba to irin wannan sai a kalli ne ya urfi a tafiya dole sai ta kai bil kaza dole sai kaza babu dole a ciki to in dai tafiya sunan ta tafiya ai kasar to haka abin da ya shafi irin su biki cinikayya in mutane sun gudana akan wani urfi akan wata al'ada tasu akan wata sunna tasu to za ka iya kai ma a matsayinka na wanda ka zo za ka yi wannan cinikin ka gudanu a kanta matuƙar ba ta saba Allah ba ana ɗauki la'ada misali la'ada laisat fi shay'in nuna sharɗi shart fi Ita ba sharaɗi ba ce amma sai ta hana muke yanzu bai ba da la'ada ba la'ada ciki ko la'ada waje amma a kanta sai a fasa muke. a ce ka sayi gidan nan miliyan kaza ba za a ba mu la'ada kaza ba ce ni fakka za zan biya wallahi sai a fasa cinikin illalin ya ƙi zuwa ya faɗa wannan urfi ne karka ce ai ni a shari'a ta ni Allah bai ambaci na adam ba ka da man bayar ba a kuma a garin mu ba a yi ta ce to nan urfi ne al'ada ce ta gudana kila mai gida ya bayar mai saya ma ya bayar a ba su wani abu dillalan da su haɗa da kudin takalmi shi na urfi ne yanzu ka ce a nemo ma gidan haya a nemo ma kaza ba a ce kawo kuɗin takalmi wannan duk wata dabara sai dai a ɗan fiji wani abu a gurin ka kar abin ya tafi a banza in ma ka dawo ba dai ka ɗan ba da wasu dubu uku kuɗin takalmi wannan duk ana yi to babu laifi irin wa'annan al'adu ɗin haka wajen biki ne idan abu bai saba Allah ba duk za a gudana a kanta kai ma in ka garin haka za ka yi to shine wai babu man ajara amral amsari babu mutumin da ya gudanar da al'amarin garuruwa amral amsari al'amarin garuruwan jama'a alama ya sa'ara suna bainahum akan abin da suka sani a tsakaninsu haka ake yi to kai ma sai ka gudanar da lamarin a haka aka kulla in ciniki ne a haka ilbiyu wajen cinikayya ne wal ijara wajen ɗaukar aiki ne ko haya ne wal mikiyali wal wazani ma'auni ne awo ne menene sikeli ne abin da kaga suna amfani da shi a kwanan su sai ma haka za ka yi misali yanzu sai da nama mu a nan kano da wasu gurare a nan arewa ba a san wani amfani da sikeli ba sai da ka zo don na dubu uku wancan ma na dubu uku wancan ma na dubu uku harsashe za ka kai ta yanka kowa to ya aka yi kasan yayi daidai da na wancan tsakani da Allah ai ka ga ba daidai bane asalan a sai da nama a haka amma ka rika ɗorawa a gani nayin yakin nayin yakin in ya yawa a rage amma ba ka yi ba wasu guraren kuma suna yi ba a cuce ka yi ba ka cuta ba daidai nauyin abin da ka saya na dubu uku to amma in ka zo ka tafi a yi ɗin dole haka za ka gudana ka ce nima a yanka min na dubu uku sai ya yi da ka kawai ya yanka maka wanda kuma asali da haka ya kamata ba amma tun da haka yanayin garin ya gudana ya zafi <laughs> ya ce da dai Allah haka ake faɗa to amma tura ba za su yi da wannan ba yawa daidai sai Allah kawai a da kuka ke ne nauyin ya kai gram naira zai kaza ka gane sannan ya sa ko bai da ake ce shi ba to wannan duk za a iya yi wa suna nufin da sunnonin su dai yau da kullum aure ne menene alani ya kashin a tafi da shi akan niyoyinsu ba an yi niyya ne don a cuce ka ko wani abu haka ake yi wa mazahibihim da هكا haka ake tafiyarwa al-mashhura yadda ta shahara قال شريح للغزالين شريح القاضي يسوى متانين غزال او غزاليين غزاليين ما فاتح عندنا يتوى سنتكم بينكم ربحا سنركم هكذا أجيت أتكانكم أولا سامر ريبا كو أولا فاتح ma'ana me aka guda me kuka gudanarwa haka za mu bi wa qala abdul wahhab an ayyub an muhammad abdul wahhab ya karbo magana daga ayyub daga muhammad yace la ba'asa babu laifi al asharatu bi ahada ashar al ashara bi ahada ashar wa ya'khudhu lin nafaqa rifhan babu laifi wani abu da ake baruwa kamar a ce goma za ka bayar a ba ka sha ɗaya yi ya aku da linnafaka ribhan kuma ya karɓi wata riba domin ciyarwa wannan yana magana ne akan dabbobi ma'anar wannan ne kamar a ce zai yi kiwon dabbobi ne a ce guda goma kaza za ka bayar guda sha ɗaya kaza za ka bayar wajen siyarwar ga abin da za ka bayar na riba wato mutumin da yake ciwo shi ne al'ashirar da hada ashirar wa ya aku da linnufa ƙarifan a bisa al'adar mutane a ƙalar na nufar salama da Hindi, annabi ya ce wa hindu wato ce hindu matashi kuma salama hindu binta abi umayya matar abu salama da annabi ya aura ce ku zima ya kifi ki ki ebi ki karbi ki kwashi abin da zai ishe ki wa waladiki da 'ya'yanki bil ma'ruf gwargwadon yadda al'ada ta gudana me yake nufi da wannan ta ce ya miji mijina abu sufiyan wato hindu kai nake so in ce ba ummu salama ba hindu binta utba ibn rabi'a babar ma'awiya tafi ya manzan Allah inna aba sufiyana rajulun shahihun mutum ne mai mako mai rike hannu mai bin abu keke da keke la yuqini ma ni. aya bani abin da zai ishe ni da yara na mu dafa kuma yana da shi sai ta ce idan na je na iba ba da saninsa ba a cikin kayan abincinsa na yi laifi annabi ya ce ki ji ki iba abin da zai ishe ki da ‘ya'yanki gwargwado bin ma'aruf wato da barna a nan bin ma'aruf ita bukari yake so ya kafa hujja duka yadda al'ada ta gudana ake ci a gidan kwano nawa ne zai isa gwangwani nawa ne zai isa sai ki je ki iba ko da aka annabi ya ba su hukunci ne alal ƙirki wal'ada A akan abin da al'ada ta gudana wa qala ta'ala Allah yace wa man kana aqiran falyakul bil ma'ruf mutumin da yake kula da maraya idan talaka ne falyakul bil ma'ruf yace gwargwado yadda hankali zai ɗauka, yadda al'ada ta gudana an bashi dukiyar maraya miliyan goma miliyan biyar yana juyawa ajiya a hannunsa kuma fakiri ne shi to sai aka tunda yana wahala da dukiyar Shina ya rika ci bil ma'arufi abin da ya san kowane aka je aka ɗauko aka ce rike dukiyar shi ma ɗan abin da za a iya bashi kenan a matsayin ta maraya ce ya rika ɗan ɗaukar abin da zai ce nan gidansa da shi ma wahala yake yi bil ma'aruf abin da ya sa aka ce bil ma'aruf ko wanda ya gani ya san baya karna amma a ga ya je ya sayo mota ban a cikin dukiyar marayu ta fi wannan ba bil ba bane amma duk wanda ya ga cewa ɗan tefane biyu yana kaiwa gidansa ka wannan bil ma'arufin ya halatta وقر min Abdullahi bin الله himara al حمارة ya yi kira'i wato ya karɓi hayar wani jaki a wurin wani mutum mai suna abdullahi bin mirda haya ana hayar jaki zan je guri kaza in je dawo nawa ake biya kala sai abdullahi bin muddar sai ce dika ko kuma shi ne karɓar hayar alhassan ya ce nawa ne hayar sai ce gidana ƙaini za ka ba da danik guda biyu danik sunan kuɗin ne ana nufin sidusi na dinari kamar da can ƙasa ya fassara ai a danik bi ma'ana sidusi dinari wa dirham da abin da ya zama wani overtax na dinari ko na dirhami za ka mishi da adanik za ka ba da danik biyu su da su biyu na dinari ko na dirhami har ka je ka dawo duk inin da ba ka yi fara ki ba sai hau hau ma'ana ya biya ya tafi ko kuma ya yadda zai biya in ma ji a marratan okra ta wani lokaci ya zo bayan an yi wancan hayar sai sace zuwa zai karba haya kenan fa qala sai ta alhimar alhimar ala ba ni jaki na zama da sauri ke zan hau in je in dawo haya har ki ba ko sai hau walam yushrik walam yushariku ya sa masa wani sharadin nawa ne kaza ba ka bayar ba me yasa bai haka ba ko da ya riga ya san kudin sa yanzu kawai zai hau ne a bisa abin da ya riga ya sani na wancan karama da ya ba an ce ba da dani kai to yanzu ma ya san dani kai ni zai bayar kai malam da na hayar jaki yanzu ya tafiyar da lamarin ne ala mafasikihim ala sunanihim ba buƙatar ya sake tambaya to da ya dawo fa ba a sa ilaihi bi nisfi dirham shi kuma saboda kyautatawa da mutunci sai ba da nisfi dirham rabin dirham a madadin wani over six sai ba da half mashi ya ƙara ya kyautata karaman wa fadlan min na fata mun gani ala haddathana abdullahi bin yusuf ala akhbarana malik ana akwai irin wannan mutanen abu ne ana karɓar su a kaza in ya dawo dubu ɗaya ya kamata ya baka sun ari mashin ɗinka haya kaza kaza sun ce ba shi dubu biyu ko dubu uku kawai saboda karanci قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبه ونمتم ابو طيبه يا ايها من قال اقهو انا شمال كرم تاسع ابايا آه، تجمع اي يا ايها النبي قهو فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائل من تمر kai ko yasa annabi ya ce a kawo kwanin shinkafa ko a yabin dibini a bashi wa amara ahlahu an yukhaffifu anhu kuma annabi ya umarci iyalansa ko mutanensa cewa su rage masa wani abu min harajihi daga harajin da yake biya ma'ana dai annabi ya biya shi akan abin da al'ada ta gudana ake bawa wanzani ba tare da an yi sharaɗin komai ba ana da wahala ka zuwa zamu ya ce ɗari ko 300 uku uku nake asina sai ya gama da ce ba da abin Allah ya hori wani al'ada ce قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن daga Aisha kai tace qalat hind ummu muawiya ga wancan hadisin هند سير معاوية ابن أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتي ومن زم الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح بمعنى بخيل الشح فهل علي زناه أن آخذ من ماله سرا إن هذا لو فين هو نأخذ قابلك يسحك فكرة لذا تربي سلمي قال خذي أنت وبنيك ما يكفيك للمعروف قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نميري قال أخبرنا هشام وحول السند قال وحدثني محمد قال سميت عثمان بن فرقد قال سميت هشام بن عروة يحدث عن أبيه na ji mahaifina ko na ji Hisham ibn Urwa yana ba da labari daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair annahu sami'a Aisha ya ji a sai da Aisha radiyallahu anha haka qulu tana cewa kaman kana ganiyan falyasta'fif duk wanda yake mawadaci ne yana da wadata ya fi karfin abin ya kau da kai ya kame kar ya taba dukiyar maraya yayi dan Allah kawai dan ka wa man kana faqira wanda ko faqiri ne mabukaci ne yake kula da dukiyar maraya kal ya akul bil ma'ruf ci abin da hankali ya sani al'ada an zulati walil yatim ayar ta kanka ne game da mai kula da maraya alladhi mu alaihi wanda yake tsaye da maraya yake kula da shi wato Gabiyan ɗinsa wa yuslihu fi malihi yana jara masa dukiyarsa in kana a kala min bil ma'ruf idan talaka ne ya ci daga dukiyar bil ma'ruf babu bai'in shariki min sharikihi babin sayar da ko da abokin tarayya zai yi wa abokin tarayyarsa wato ma'ana kamar cinikin shifa kun mallaki gona kun mallaki gida kun mallaki kasa to abokin tarayya nan idan zai tsere ya sayar wa ɗan uwanshi أي شفاء قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن أبي سلمة عن جابر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن يكما شكما دقى جابر رضي الله عنه يتي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة النبي يسمي الشفعة في كل ما لم يقسم تشن أبن بجد بعرفها شبه ma ya kusan abin da dubba ba araba ba mun sha yin bayani akan shifa abin da ake ce ma shifa a takaice shine kun mallace kun yi tarayya wajen mallakar wani abu kai da kaninka ne kai da abokinka ne kai da kaza ne kai da makwabcinka ne dukkan mallaki wani abu ko ta hanyar kyauta aka ba ku ga gona nan na ba ku ga gida na ba ku kai da wani ku san da za ku da shi a gada kuka yi daga wajen iyaye ko ‘yan uwa ko dangi kaga kun yi tarayya wajen mallakar wannan abu haka ne ko to idan ni ba zama ran a gidan ba ko ba nomawa zan ba ko ba ni da bukatar ta yanzu amfani da ita ni sayarwa ba ni kuɗin na ce so sai shari'a ta ce baya halatta ka sayarwa wani ware ko bare ajanabi sai dai ɗan uwan tarayyar ka duk yadda ka kai ga jin haushin ɗan uwanka ko makamancin haka ko ya ɓata mara ko kazan dole ne ka sayar masa idan baka tallata masa ba baka sayar masa ba sai ji yayi an sayar ko yana da haƙƙin idan ya zo ya ce cinikin nan da ya daba ta tashi ba aka sayarwa an sayarwa wani a zai yi ba sai ba nan sai an jira shi ya dawo ko ya yi tafiya in ko ba a sayar masa ba yana da damar da zai je kai ƙara kudin alkali kuma dole a dawo da cinikin shine a hakku da ya saya sannan kuma ba da farashi sabo ba da kuɗin da aka cire wancan da shi za a sayar masa amma ba a rage masa ba saboda haƙƙin dangantaka da makwabtaka saboda guri ne ba a riga an raba shi ba mutum biyu mutum uku suka mallaka ya lati ka kawo wani ka shigar da shi sai annabi ya ce ko a tar ruwaya qada rasulullah bi shifa'a annabi ya riga yanke hukunci ai wannan ka cinikin shifa'a ko kullu malin duk wata dukiya lam yuqsam wadda ba a raba ta ba fa idza waqa'atul hudud amma idan an raba iyakoki sun tabbata <coughs> kai ga iyakarka wancan ga iyakarka wancan ga iyakarsa ko ina an rarraba sai in ka tashi shigowa ma ga inda za ka shiga gonarka wancan ta can zai shigo wancan ta wancan gobe zai iya shiga Katin da aka ba shi yanzu sun zama ne makwabta an raba komai sun zama makwabta to sai dai haƙƙin makwabtaka in zai sayar ya gaya makwabta shi ma wasu na ganin akwai shifu'a game da makwabci kai ba wakatul hudud wa surrifatu turuq an juyar da hanyoyi kowa da hanyar da zai shiga gidansa to anan fala shu'a shu'a ta fadi sai dai wata hadisai sun nuna makwabci na yana da haƙƙin shu'a ko da hanyar gidan ta ratsa kale lungu ne kowa ta lungu zai rika biya je gidansa haka ne ko to bai halatta ka sai da gida a lungun ba sai ka gaya makwabta don suna da haƙƙi saboda hanyar shiga gidansa wani shi ne ma'anar shifa'a babu bai'il ardi waddere wal'urudi musha'an ghaira maqsuri shine dai maganar tarayya ko abin da aka ce musha akan ce al-khabaru musha a lugha labarin da ya yadu al-musha ai al-khabaru muntashir ko muntashar amma kuma gona ko wani kadara ko fili da aka mallake shi kamar da na faɗa wani sun yi tarayya da wani wajen mallaka shi ma ana ce mishi musha al'ardul musha al'aradu musha gonar da aka mallake ta tare da wasu aka yi tarayya ba tare da an raba ba ita ki ce ma musha'an to ina halattun sai da gona ko gidaje ko kadarorin musha'an wanda aka yi tarayyar mallaka gaira maqsum ba a raba ba ina fata mun gane ba a raba din ba shin ya halatta a sayar ko halatta ba dai waccan magana حدثنا محمد بن محبوب على حدثنا عبد الواحد على حدثنا مأمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء هذه مجانب نبي ذكر يا ينكي كو دولة الشفاء في كل مال قوة ديكيا لم يكن تمرد بعربا فإذا وقعت الهدوء وصرفت الطرق فلا شفاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواهد بحاجة وقال عبد الواهد عن الرواية في كل مال يقسم في كل دقة بلد بعربا تابعه هشام هشام يا نفع متابعة ده معمر ابن راشد المادرين زهري qala abdurrazzaq fi kulli mali a cikin kowace dukiya inda an mallake ta rawahu abdurrahman bin ishaq an zuhri babun idan tara shay'an li ghayrihi bi ghayri ibnihi faradiya babun idan mutum ya sayi wani abu wa wani ya wani wani abu da gairi izinihi ba da izininsa ba arabiya kuma sai ya yadda na ma'anar wannan ma'ana kana da wasu kuɗi a guri na ko bashi ne ko wani haƙƙi ne ko ka ban ba ka kuɗin nan ba suna nan a gurina, sai na ga wani abin amfani sai na saya maka ana ina kuɗin ya ni na saya ma wani fili da shi ba je in gani ka je ka gani ka ce a to ya yi. ina hukuncin wannan manistara shay'an wanda ya sayi wani abu da gairihi wani ya sayawa da gairi izini ba shi ya sa shi ba amma kuma fara biya da ya gani sai amince ala haddasana yaqub ibn ibrahim ala haddasana abu asif ala akhbarana ibn zurayk qala ibn zurayk al-makki yace akhbarani musa bin uqba musa bin uqba an nafi'i an ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي خرج ثلاثة نفر wasu guruf din mutum uku nafar aka ce daga uku zuwa tara ko aka ce arba'atu nafar hamsatu nafar tis'atu nafar ba ta asharatu nafar idan ai kasa saba'atu nafar wasu guruf din mutum uku suka fita wata tafiya yamshu na suna cikin tafiya fa asabahum al-matar sai ruwan sama ya cin musu al-matar ruwan sama ya sauko suna tafiya a daji fa dakhalu fi ghari shiga wani kogo dabalin a wani dutse an hattat alaihim sakharatun sai sakharatun kaga jabal katan dutse kuma ta jabal uhud jabal kaza dutsen a shi gaba ɗaya dutsen sakhara kuma wani gutsiran dutse wanda za ga Allah ya yi ikon ta ɗore a kan ɗori Ka daga wani dutse can a markaje ka ture shi kuma ka rasa nan waye zo tsira shi ne ma <laughs> wallahi ban da ikon Allah kana tafiya waje guraren ka ga wani dutsen a can sama kuma wani kamar ya tun tsoro amma kun kunce ta rike shi duk yadda za ka ba za ka iya tsoro shi ba duk iskar bala'in nan da ake ba ya faɗuwa Allah ya rike shi akwai dutsen da ubangiji ya yi shi shi kuma kwata-kwata ma da ma taɓa ɗan uwansa ba haka yi ɗorin amma a sama kuma ga wani gar tsakani shi bai zo ya haɗu ba kuma bai faɗi ba sannan sai ka yi tunani sun mala'iku ne suka je suka ɗora wannan jeri haka ga dutse akan dutse dutse akan dutse kuma duk ƙarfin ku ba ku ya ɗaukewa ba wannan ya zama Allah ya ce wa ilal jibali kaifa nusibat je su ga dutse yadda aka kafa shi ya ishe su aya jibalin rasiyat da wani yan cinsa su ɗin na dutse ya ce ce masakharatan kawai sai ta gangaro ta faɗo alaihim da aka ce an haɓɓas alaihim wato ta rufe musu ƙofar kogan gaba ɗan a tarwa fasaddat alaihim gara ba yadda za su suna ciki sun shiga wani yanayi sun shiga uku ba yi da to Allah ya sa sun san Allah kuma suna da suna da addini kuma sun san tun da Allah ne ya kaddara haka yanzu ba wanda ya sai su in ba Allah ba alamar sa mutum ya shiga wata matsala sai ya koma da Allah shari'a aka yi ƙazafi ne ya aka yi katsin ka a kurkuku a wata matsala ne a kudu ne a ina ne wallahi kamata ya kai kami sai ka koma zuwa ga Allah shi Allah zai kawo maka mafita ajilan au ajilan ko kusa ko nesa ba tare da wahala ba tun da ka koma gare shi amma maganar a je a gaya ne a je a yi kaza a je a yi kaza wannan wani lokaci ba zai zama mafita ba kawai koma ga Allah tabaraka wanda ya kaddara haka musamman kuma kafin wannan kawai aikin Allah ne faƙala da aduhun sai wasu daga cikin suka ba da shawara cikin su uku na liba'at suka ce udu'ullaha ku roƙi Allah kawai bi ko bi afdali amalin amiltu da mafificin wani aiki da kuka aikata a rayuwarku ku yi tawassuli da shi shi ne malamin suka cewa ana yin tawassuli da aiki nagari ko da addu'ar wani mutum salihi ya maka addu'a ka a ribacinsa ya a ribacin kai maka addu'a ko tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa su ne anwa'u tawassul as-salasa al-mashru'a sai suka ce duk wani tawassuli wanda ba wannan ba ko ya zama bid'a ko ya zama shirka Ko da wannan shine aikin magabata kamun kafa game da roƙon Allah da waɗannan tawassuli ɗin to sai dai yace fa qala ahduhum Allahumma inni kana li abawani shaykhani Allah ka sani ina da wasu iyaye guda biyu da ka haife ni dattawa kabira ni sun girma a kuntu akhruju kuma ni na kasance kullum na kan fita da safe fa ar'a in je ciwo kuma aje a sai in dawo da yamma fa ahlubu zai in tatsi nonon dabbobi fa aje a bin hilabi in zo da wannan nonon da aka tatsa a kwano fa fi bihi abuwaya ko abuwayya zo wa iyayena da shi a yashirba ni su sha sun ma aski sibiya daga ba sai in zo in shayar da yarana bayan sun ke abin da za su ɗiba ko sun shan sai su ba ni ragowar in in ba wa ‘ya'yana da iyalaina wa ahli wa mar'ati da matata haka yake saboda biyayya a gare su bai ma ya bai fara kai wa matarsa ‘ya'yansa su jagwalgwala ba sannan ya kai wa iyayensa ba sai ya fara kai wa iyayensa sun fara iba sun fara shan ne da nace haka ya kamata ka riƙa yi da albashin ka duk wata wallahi a bayan ɗau albashi sai ka gudu a gaban dubu ɗari uku ce alfi albashi sai ka juya ka tafi sai sun ce zo ɗauki dubu ɗari a ciki ko ɗauki ɗari da hamsin ba su isa ba sun isa haka ya kamata duk ɗan boko ya koya inda yana da imani Allah haka ya kamata ya iyayen amma ɗan bokan yau sai an yi albashi zai ba masa dai tambaye shi zai isa ake albashin yau wallahi ba zo sun shekarun jiya a kai amma bai sani ba ba ka gaya masa ba ba su da haƙƙi bai tantanta ba duk wahalar da ya ɗin nan ta kai kawo da kai ka makaranta da sukul fis yanzu duk da ita masa haka ba eh ya ba wallahi wallahi idan kai haka ma baka biya iyaye ba ko kusa baka biya ba ko amma yanayin da aka taso a kai ne ba a tsora mutane akan wannan tarbiyyar ba boko ne kawai ba su nuna maka wannan abin ba ba su nuna ma ba wani ya taba zuwa ya ce baba na ya kwace min wani gida na ce ya yi daidai ya ce wai yana so ne na ce wallahi ya yi daidai wai shi yana ci a yau baban nasiha baban ya kwace masa wani gida ya ce yana so na ce bai tantanta bane ya ce ne ba su ke haka shi ya kawo ka duniya ba dan Allah ba sa'an nan da shi wallahi ba za ka rayu ba har ka zo ka samu wannan arzikin ai da ne ma baban ka ce yana so da haɗi ne babana yace yana son wannan gidan kai ka fi kowa farin ciki da murna ya tantanta Allah ya ganar da mu to shi ne ya ce sannan in kawo yara na su sha da iyalaina ahtabasta lailatar sai wani dare wani abu ya tsare ni ban sami dawowa da wuri ba suna ta jira na iyayen nan su su sha mu dare su da suka saba sai aka tsare ni ma'ana aka tsare ni wani abu ya sa ban dawo da wuri ba na sami wata matsala a daji fa sai na dawo kai za su ma na imani sai na same su suna sun yi bacci kala wannan bawan Allah ya ce fakare su an ɗauki su ma, sai na ƙyama su kuma sun yi bacci in ji buga musu kofa in farkar da su wasu da ya ga ƙananan yara na ya taba zaune inda rijili suna ta tattafce ni suna kama ni wajen ƙafa ta da baka ba mu sha ba ba yunwa muke ji alam ya zalzalika da abin ai ban gushe ba akan wannan yanayin halin da muke ciki ina tsibirin har sai sun farka ba zan ba yaran ba zan ba matan ba wa da'a bahuma haka halin yaran suke ciki ba dan Allah ka ban hatta ala al-fajr har asuba yake to saboda biyayya sai da suka farka suka ebi nan yace Allahumma in kuntu fa in kunta ta'lamu Allah idan kai ka san cewa anni fa'altu zalika nayi wannan ne ittiga a waje ka dan neman yardarka dan biyayya ga iyaye kan kace ai musu kuma na yi dan kai fafrud anna furjatan ka yaye mana wata yaye wadda nara min hasama a za mu zo mu ga sama ko sararin gari ya mu fito malam yarwa yake fafrud anhum sai aka dan yaye musu sai dukan ya dan da. ya ɗan motsa kaga alamar addu'a ta karɓi kuma an yi abin dan Allah ne wa qala al-akhar sai ɗayan yace Allahumma in kun Allahumma haka ne ko in kunta ta'lamu ya Allah tunda in ka san cewa anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ana Allah ka san cewa ina kaunar wata mata daga cikin ƴaƴan baffana ne wato bafa na yana da wasu 'yan mata a cikin 'ya'yan akwai wanda nake kauna ka ashaddu ma yuhibbu ar-rajul an-nisaa kamar daidai da mafi tsananin yadda duk wani namiji yake kan mace ma'ana duk ƙarshen sun da yake mata dai bai wuce a ce ya yi mu'amala da ita ba shi ne ƙarshen sirɗin annabi ya ce lam yara lil mutahabbina ko mutahabbaini ghairu ba abin da ya rage wa duk wasu masu ƙauna tsakanin mata da miji in ba su aure ba shine karshen soyayya annabi ya ce ghairu zawaj dan yura lil zawa. ghairu zawaj ma'ana shine shi shine goal ɗin da yake son yayi a cibin karshe ta zama matar shi in ma kuma mai fasikanci ne Tunanin ya za a yi dai ya biya bukatar shi ya ce Allah kafin shi ne babban na a duniya game da wannan yarinya a ƙala ita ko yarinyar nan ta ce la ta zalika min ha ba yadda za a ka sami wannan cikar burin naka daga gare ta hatta tu'tiya ha ni aka dinari sai ka ba ta dinari ɗari a wasu riwayoyin ma hakan duk ya faru ne bayan suna cikin wahala da yunwa mahaifinta bai nan ya ce mace ta ta ce ce dai da wannan sai ba ta wannan kudi amma sai ta yadda kasa aitu fiha sai mai iya sa'ayi na iya duk kokari na a kanta hatta jama'tuha har sai da na tattara tunaninta da ra'ayinta da komai ta yadda فلما قعدت بين رجليها يا عند نزود نير ايكت في فاسقنتي نزرنا اتكاني كفافونك قال في ستئتك الله ولا تصد الخاتم الا بحكه اذكرا الله كرك صاد كرك كيتا زودي باترد حق السبع قال من اتك الله ولا تصد الخاتم الا بحكه فقمتك sai tsoron Allah ya kama ni da gaske kalmar ta shige shi ya ce sai na tashi wata rasu hana rabu da ita kuma a wutar ya ce na bar mata wannan kuɗi ma gaba ɗaya ya ce in kun ta alam Allah in ka san cewa an nufa alki zalika za a waje hika na yi wannan don neman ya darka na bar wancan sako ta farus an na furgata ka yayi mana wata yayewa Ƙwala mai ba da labari Abdullahi ɗan Umar ya ce, fa faraja anhu as-sulusaini annabi yace sai Allah ya yaye musu kimanin wato to over three amma dai da za su iya fita ba ko akai kici dole sai dutsen ya gama yayewa wa qala al sai na karshe shine karshen jarabawa shi ya fada an samu matsala Allahumma in kunta ta'lam kace ya ubangiji idan ka san cewa inni a asira Allah ka san cewa na ɗauki wasu ko wani ma'aikaci bi farakin min durra fara daru ko ƙwarya katuwa na ɗauki wani ma'aikaci aiki akan zan bashi wani daro ko ƙarya ta bibino farak min zurra min zura zan bashi ko ko ƙwayar ƙwayar gero ko dawa ko masara a fitar zura fa a taituhu na zo na ce to ga ladan ka ya gama aiki wa a ba za ka sai ki karɓar haka sai ce shi sai na ƙara masa sai an yi kaza sai an yi kaza shi ba zai yadda ba shi kenan sai mutum ne ya zuci ya tafi fa matu ila zalika al-farqi wannan ƙwariyar daro na gero ko dawa ko masara sai na nufe ta na ɗauke ta zaratu na je na shuka ta hatta istaraitu minhu a dalilin wannan gona da ta tsoro ta albarka da kuɗin sai da na sayi bakaran saniya wa ra'iha da ma mai ta wato sai da sai sai yaduwa sai da ta na garke a wata riwaya ya sayi abin da bai wuce kaza ba ne ko kaza ya rika reno har sai da suka zama shanu ne a dalilin ɗan wancan albarkar sadaka yace kuma duk yayi wannan ne dan ya kare dukiya kar ya taɓa masa sai bayan wani lokaci tsawon lokaci shekaru sai mutumin nan ya zai ce ka tuna wata shekara aro aro da suka wuce na ga na taɓa ma aiki na zuciya ban karɓi ladana ba na tafi wanda yana ba shi labari ya haka aka yi eh. sai zai ce to ya abdallah a a haƙi yanzu na zo ka bani haƙi na alaji shekara da shekaru su sai na ce in talik ila tilkal bakar zo mu je gurin shanun can wa ra'iha da mami kiwon su na musamman fa inna halaka duk wannan garken da ka gani naka ne duk a dalilin kuɗin ka ne har a wata faƙala yake ta asasta habibi alaji ni fa ba ba izini na zo kanin ba dan Allah kawai ka dan bani wannan haƙƙi na ne in tafi ba izgili nake kai min ba qala qultu ma astahabi bika yace wallahi ba izgili nake min walakinna halaka dun nasan saboda ka yi kora abin ta ya tafi mutumin ne yace Allahumma in kunta ta'ala mai addu'a yake Allah in ka san cewa anni fa'altu zalika yi wannan ittiga a waje wajhika dan neman yardarka fa farij ka yayi mana wa kushi fa ai sai aka yayi musu gaba ɗaya suka tafi to a nan abinda za mu kalla guda biyu ko uku shine na farko a ɓangaren ruwaya imam bukhari mutum ne ƙwararre yanzu kai wannan hadisin yan ce ka je ka binciko shi a ina kace da kan za ka same shi a cikin ciniki amma ga shi ya kawo shi a wajen ciniki saboda tsara ya na wajen iya istin baɗin fitar da hukunci a cikin hadisai imam al-bukhari rahmatullahi alaihi cewa an koyi wancan kaza ba da izinin mai kuɗin ba kuma ya zo ya yarda to shari'a ta yarda da haka shine mahallin shafi abu na biyu ɗan abu da ya kamata mu kasa lura shine duk abin da kai dan Allah ka sani ko kuma kana so san don Allah kai yana da alamu da jin ƙarfi a ranka abin da ka san kayi ba don Allah ba na da yawa kan sani da haka ka yi ƙoƙari ka samu wata hadi'a wani aiki da za ka riƙa yi don Allah wanda duk duniya ba wanda ya sani har iyalanka sai Allah na ɗaukacin sarki idan irin wannan yanayin ya zo za ka iya wasu rai da shi kana riƙe da wani maraya ne a wani gida ne kake zuwa wata armala wai da ce an bar mata ‘ya'ya kake zuwa kake taimaka mata sirran a sirranta ba wanda ya sani a gidan ka je ka saya mata ma ba wanda ya sani iyalanka ma ba sani ba a wani azumi kake yi duk sati duk duniya ba wanda ya sani sai Allah wani ka yayo wani bakin ciki a rayuwa ba wanda ya sani duk duniya sai Allah idan irin wannan hali ya shiga da irin wannan aikin fa za sai addu'a to ka je ka yi bincike a cikin aikinka wanne ne kai shi sun kiwalin tsakani da Allah bi ikhlasin cewa don Allah ka yi shi kana kyauta gabatun haka za ka iya roƙon Allah da shi domin waɗannan mutane uku duk cikinsu ba wanda ya san abin da kowa ya yi hali ne ya kama har yasa suke ambata wancan bai san yayi da iyaye ba wancan bai san ya suke da wata mata ba wancan bai san yayi da wannan dukiyar hancin wancan ba dalili ne yasa ya duske ambatawa babu shakka ana yin tawassuli da aiki nagari daga cikin hanyoyin tawassuli ga ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗannan abubuwa shine abin da wannan hadisi ya kunsa insha Allah za mu tsaya a nan Allah ta'ala ya samu dace. Na'am.